أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أعادني الله وإياكم وأجرنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kare tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga yayin halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su ku da sake haduwa a wannan rana ta asabar wacce ta dace da uku ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai ya da ashirin da takwas ga watan shida miladiya dubu da ashirin da biyar allah madaukakin sarki ya kaddara sake mu a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi mai albarka insha Allah أحكام الجنائز وبدرها نا فضيلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين بن روح الألباني تغمده الله برحمة منه أظهر لك بعد مبارك رسول أولا فصلي نبيا ما يجب على أقارب الميت أبدي وجب أكم مقصد makusantar mamaci mai magana a kan abubuwa manya-manya guda biyu na farko haƙuri na biyu yin jari mai da al'amarin zuwa ga Allah sa'annan muka shiga magana a akan abinda ba a kirga shi a cikin rashin hakuri. muka yi bayanin abin da ya shafi misali mace ce ɗan uwanta ko wanta ko babanta ya rasu ta nisanci yin kwalliya da azu har na tsawon kwana uku in ce wannan ba ta sa'a ma Allah ba a matsayin tana jimami na rasuwar ɗan uwanta amma ba ya ta wuce kwana uku ba sai ga mijinta da mijinta ne za ta yi shari'a ba ta har wata hudu da kwana goma sannan muka yi bayanin cewa amma in ta yi adon da kwalliyar ba ta yi jimamin ba saboda ta yarda da mijinta kar ta sanya mijinta shi ma a cikin matsala ta kasa sauke wani haƙƙi daga cikin haƙoƙin mijinta sai ta danna damuwan da ke zuciyarta ta ci gaba da kwalliyanta da adonta da mu'amalanta normal in ta haka kuma ta yi abin da shi ya fi falala har muka fara muka karanta ah, hadisin da malai ya kawo na kun musulai mahaifiyar anas da mijinta abu falha ko mun karanta mun fara karanta wannan kisa da ah, ana ciki babu labarin mahaifiyarsa ummu sulaim da mijinta abu talha da ɗanta ya rasu ba shi a gida dama shi daga cikin ɗabi'unsa in ya fita gida da lokacin sallan asuba to baya dawowa sai bayan rana ya kullu tukur zai dawo ya huta ya ɗan yi bacci kafin lokacin sallan azahar ya yi sallan azahar gab da la'asar kuma sai fita ya sake komawa to ba zai dawo kuma sai bayan sallar isha to da fita wannan fita na biyu kafin ya dawo dan na rasu ta daure ta ki faɗa masa har sai washe gari da asuwa da zai sai ya je masallaci dukkan ta sanar da shi cewa ɗansa ya rasu da hikima da dabara da kai amfani da shi wajen sanar da shi to muna daidai wannan na shi za mu ɗan dakata da kristan haka saboda yana da tsayi yau sai mu tsora daga inda inda muka tsaya sun tsaya daidai lokacin da bayan da ya sanar da manzan Allah sallasar abin da ya faru manzan Allah sallasar ya musu addu'a ya ce barakallahu maɗaukuma fi ghabiri lailatikuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yayi muku albarka a sauran daren sura qissar a faɗa mana cewa har ta har ta yadda kai ta ja hankalin sai sadu da ita duk daga su ya rasu amma saboda kar ta hana shi bacci ta hana shi sukuni ta iya wannan daurewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya sanya muku albarka a wannan daren nawa sai ana ta ci gaba da ba mu labari radiyallahu an ce fa taqalat min zalika alhamd da wannan dalilin da wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dalilin haka sai ummu ta dauki ciki wa kanat ummu sulaim tusabiru ma'a an sallallahu alaihi wa sallam kuma ummu sulaim ta kasance tana daga cikin waɗanda duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi tafiya in dai har mijinta na tafiya ita ma to tana tafiya tana cikin waɗanda suke zuwa har filin yaƙi a matsayin masu dafa masojoji abinci da kuma likitanci fitin waɗanda suka ji ciwo so duk fita da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yana wuya ga babu ummu sulaim a cikin wannan tafiyar to ta kasance tana daga cikin waɗanda su yi haka takhruju idza kharaja wa tadkhulu ma'ahu idza dakhala in da sallallahu zai fita to ta cikin wanda suke fita tare in zai shigo kaga tana cikin ayari da suke shigo wa suke dawa garin Madina tare wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce idza waladat fa'tuni bis sabiyyi annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan ta haihu idan kun muslim ta haihu to ku yi gaggawa ku kamo wannan jariri zamani ne na farkon da zan fara rike wannan jariri qala fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin ana tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kasance cikin wata tafiya wa hiya ma'ahu ita ummu muslim tana tare da shi a wannan tafiya وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا كما زن الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذن يداو دقة تفيا إن يزو شقا غرم مدينة بعد زوا إن يزو كوتي شقا با آه زن الله صلى الله عليه وسلم دقة تفيا يزو قبض غري yana yada zango a wani wuri ya sake kwana ɗaya a huta a yi freshen of a ɗan gyaggyara jiki koran hanya da waye tukun sai a shigo don iyalai tsaf-tsaf haka maza Allah sallasa ne ke a gari tun nisan tafiya in ya dawo yana zuwa gab da madina to za a yada zango a yi kusan kwana ɗaya ma sai 24 a sun lokaci sama da haka ɗan ƙura da aka ɗibo a kakkaɓe a gyaggyara jiki ah, sai a shiga wajen iyalai kuma in ya shiga gari kuma ya shigo gari ko ba gida da harafin ke zuwa sai ya sauka a masallaci yayi nafila a biyu kayan shi kuma ya aika gida sai ya gama nafilar tukun zai shigo gida haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam to manzo Allah yake ta ya dawo daga tafiya ba ko yana zuwa daga zuwa ko sai shiga gari ba haka yake fadalu min al-madina to a wannan da sai suka zo gab da za su shiga madina fa darabaha al-mafar sai na kuda ta kama ummu sulaym wa ihtabasa alaiha abu talha da wannan dalilin mijinta abu talha shi ma nan nakudan dole ta rike shi a gurin وانطلق رسول الله صلى الله an gaba abin da zai za a tafi sai bar abu talha da matansa da wanda su kula da su a gurin shi sai wuce fa qala abu talha sai abu talha sai ce ya rab ya allah إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل يقول يا الله كاسني با أبن ديك يبرجيني kamar yadda na fita in zai manzo Allah sallallahu alaihi zai fita a ce da ni muka fita in zai dawo gari kuma a gani cikin ayoyi. ba ya shiga ni in zo daga baba ya Allah na fi so mu shiga dariya. Allah ya Allah cewa wa qad ihtabastu bima tara yace Allah kuma ga wannan abun da ka kake gani ya Allah kai ka kaddara kai ka aiko mun da shi gashi ya rike ni a wannan gudu ya Allah ka bani mafita ban so a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga Madina ni kuma shigo daga ba na so mu shiga tare qala ana sace Abu Talha yana yin wannan addu'an taqulu Um Muslim, sai Um Muslim tace mishi ya Abu Talha ya kai Abu Talha ma ajidu alladhi kuntu ajidu tace na gudan fa ya dauke ba na jin komai yanzu lafiya ta galau zan iya tafiya an gani ku yana gama addu'a tace Abu Talha na gudan ya dauke ba na jin komai zan iya tafiya mu kama nya mu yi Allah sallallahu alaihi wasallam mu shiga Madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala qa sai kama hanya suka shiga qala anas yake cewa wa darabaha al-maqadu hina qadima yace suna shiga gida na kuran ya dawo dama ya dauke ne sanadiyar mi addu'a Abu Balha ko Allah ya tuka masa burinsa yace suna shiga gida sai na kuran ya dawo fa waladat ghulaman sai ta haifi da namiji wa qalat li ibniha anas sai ta ce ma danta anas bin malik tace ya anas la yaqamu shay'an hatta tahdu bihi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam tace karka bari wannan yaron ya dandana komai a bakin shi har sai kai sammako da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar komai ya shiga baki sai sai sai ya shiga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba'athat ma'ahu bi tamaratin ta aiki Anas da wannan jaririn sai ta bashi wasu dalilai ta ce ga wannan dabinan ka riƙe ka ji wajen manzan Allah sallallahu alaihi sallam da shi qala fa ta yabki ce yaron nan ya kwana cikin dare yana ta kuka ana ta ce wa bittu mujnihan ni kuma na kwana ina ta kokarin rarrashin shi mujnihan alaihi ina ta kokarin rashin shi ya shiru kuma ni an ban umarnin cewa kar ya ci komai sai ya je wajen wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace haka muka kwana yace ukalihu hatta asbahtu ina ta masa da barbaru yadda za a yi shiru har ga har lokacin sallah asuba yi fa gadawtu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam nay sammako zuwa don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdatun na tare da manzon Allah yana sanye da mayafinsa wa huwa yasimu iblan aw ghanaman yana ta jajjara raƙumai da da awaki na baitul mal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jajjara su haka yace haka na same shi yace fa qadimtu alayhi sai na halarto zuwa gare shi falamma nazara ilayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle ni qala li Anas sai ce mu awaladat binta Milhan yace bintu Milhan ta haihu ne sura asalin sunan ummu sulaim kenan Rumaisa bintu Milhan sai manzo Allah ya kira ta da bintu Milhan yace awaladat binta Milhan yar Milhan ta haihu ne a gani yace ta haihu ne qala na'am ana ce shi fa qala sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ruwaidaka afrij dakar yace bi yi a hankali ka karo su mi komun yaron a hankali qala fa alqa ma fi yadi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ije abun da ke hannunsa wala sabi sai karfi wannan jaririn wa qala sai ce ma anas ama'ahu shay'un ka zo da wani abu tare da yaron qalu na'am tamarat ana tace eh nazo da wasu dabinai ga su nan a hannuna fa aqada an sallallahu alaihi wa sallam ba'd at-tamr manzo Allah sallallahu sai bangare daga cikin wannan dabinan fa madabahunna manzo Allah sai tattauna thumma jama'a busaqahu sai taran yau da ya tauna dabinan da shi yau da ke bakinsa thumma ghafara fahu sai sanya wannan yaron a bakinsa fa'aujarahu iyahu ha sai ya zuba masa wannan wannan yandabinan a bakinsa faja'ala yuhanniku sabi sai yaron ya shiga tahnikin wannan dabino. tahnik shine mutum ya harshen sai rinka mannuwa da da dasashin shi da ciki can na sama yana tsotsewa yana taba harshen yana tsotsewa sai yaron sai rinka tsotsewa dabino ya rinka tsotsa wannan zakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi waja'ala sabiyu yatalamma sai ga wannan yaron yana ta mulmul da baki alaman yana shin wani abu ya musu ba'du halawati tam yana tsotsa zakin wannan dabinon Wari riqa rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuma yawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fa kana awwala man fataha am'a dhalika as-sabi ala rifi rasulillah sallallahu sai zama abu na farko da ya bude ya bude hanjin wannan yaron shine yawun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da manzon Allah ya ga inda yaron ke ta tsotsa dabinan wa qala sai ce unzuru ila hibbil ansar tamra yace kalli yadda mutanen Madina suke san dabino inji manzon Allah sallallahu alaihi haka ya fada da ya ga inda yaron ke ta tsotsa dabinan qala ana ce qultu ya rasulullah yace sai nake ana ce sai nake ya ma'aikin Allah sanni ka sanya masa suna ka sanya masa suna ya rasulullah qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce fa masaha wajahu sai manzon Allah sai shafa fuskan yaron da hannunsa wa sammahu abdullah sai sanya mun suna yace sunan yaron abdullahi sunan yaron abdullahi ce fa ma fil ansaru shabun afdalu min yace ba a samu wani yaro a cikin mutanen Madina wanda ya fi wannan yaron falalawa gaba ne a matasa sau in yaron ba yaron da ya kai shi falala babu qala arsu ce fa kharaja minhu rajulun kathir wastashhada abdullahi bifali faris yace fa kharaja minhu rajulun ke ta wannan yaron an fitar da mazaje kathirun masu yawa in suka ce rajin yana sun masu jarumta masu haddan ƙur'ani duk wani abu da ɗar ke ma na nagarta an samu daga tsatsan wannan yaron kuma shi abdullahi kuma da ya tashi rasuwa sai mutuwar shahada a yakin da sahabar kai da farisawa rabbi allahu ta'ala anhu wa arzahu to wannan ne shi sa malami zai samu da shi cikakke sauran fahimci haƙurin da ummu sala ummu salim ta yi na rasuwan da ɗan ta yi kuma ta ƙi santan kwalliya da ado saboda ta yardar da mijinta ga sakamakon da Allah maɗaukakin sarki ya mata sanadiyyar haka a gane mu saka in mace ta kini santar adon da kwalle so da ta yadda da mijinta to ba ta yi laifi hakan shi falala amma kuma in ce hakan ba ta sa'a ma Allah ba Allah madaukakin sarki ya samu gashi to wannan kisa yadda muka karanta shi da tsayin shi nan malam ya hado duka ruwayoyin kisan bai hadisi guda ɗaya ne kawo kisan gaba da ya haka shi yasa malam ya yi mana ishara bayan da ya ce a farajar burtayalisi والسياق له ومن طريقه البيهقي وابن حبان وأحمد يكالم من الإمام أحمد يرسو حديثا والزيادات كل كلها له كما سيأتي يتي ورواه البخاري مختصرا هرزو أقلش سيكي وقال عنيت عناية خاصة بجمع روايات هذه القصة وألفاظها يتي نابا مهمنشي مهمنشي لمسمم wajen har hada ruwayoyin wannan kisan da lafuzan kisan lima fiha min raw'atin wa jalala so da abin da ke cikin kisan na banƙaye da kuma nuna matsayi da girma na haƙuri wal ya'khudhu al-qari'u anha fikratan jami'atan sadiqa saboda mai karatu ya iya samun tunani wanda zai tattara mutane shi guri daya kuma ya samu tunani na gaskiya game da wannan abin da ya faru yace wa bidhalika tatimu al-ibra wal fa'ida da wannan ne abun la'akari da kuma fa'ida zai cika amma da mala ya kawo na su gutsur gutsur ila fa'idan da bai da cika ba kamar yadda ya cika yadda ya kawo na su gaba da Allah ya saka mishi da alkhairi wannan shine karshen fasali na biyar da mala magana akan abin da ya zama wajibi akan makusanta na mamaci fasali na shida malaki ma ya harumu ala a ƙaribin mai abin da ya zama haramun ne a kan makusantan mamashi haka mai la'akari rubin da malam ya yake ta tsara abubuwan littafin yana ta ƙarar kusanto mana da hankulan zuwa ga abubuwa daban-daban haka malam ya bude littafin fasalin farko sai malai ya mata suna na daban ya bude da ma ya jibu alil marid ko abinda ya waje ba a mara lafiya ya biyo baya da magana akan kan talqinul mari lankana mara lafiya kalmar mai shahada kaga wannan akan makusanta nan ko bayan yayi sai sake fasali abinda yake kan waɗanda suke halarci a wajen mara afiyan nan mamacin nan da ya rasu yanzu ya rasu to waɗanda suke zaune a gurin suke halarci a gurin me ya kamata su mishi immediately a gani malam ya mana magana akan akan wani immediately bayan wannan sai malam ce ma ya juzu alal habiri abin da ya halatta ma waɗanda suke halarci ma'ana da aka ce abin da ya halatta mana ko da ba su yi ba ba su sa'a ma Allah ba amma in suka yi in suka yi ma sun yi abin da aka fi so ko sai malai ce to ga kuma abin da ya zama wajibi to sai kuma yanzu malai ce ga kuma abin da ya haramta akan makusantan mamaci an gani to abin da za mu fahimta shi ne wani ita sai ce alal hadirin ma yadi alal hadirin ko abin da ya halatta ma wanda suke halatta babu bambanci tsakanin wanda yake da kusa da mamaci da wanda ne ke nisa da mamaci matukan musulmi ne ya rasu kana kusa to wancan abin da muka faɗa ɗin nan yana kan ba za ka ce aini ba ƙanin shi bane ko ba wan shi bane ko ba baban shi bane ko ba kaza ba a kai musulmi ne kuma dan uwanka musulmi ne ya rasu kaga talqin yana ciki ko da abin da aka yi na rufe masa ido da sauransu da muka karanta yana ciki to yanzu ana magana kan to makusantansa shi ne muka yi magana wancan su yi haƙuri su istirjari ko in mace ce ya zama makusan aka ce makusanci a shari'a ana nufin ɗan uwa na jini kowa ko gani ko baba ko ɗa ko kaza ko kaza ha aka faɗi ka'ida da sharuɗa da abin da za a nisanta da abin da ko ba a nisanta ba ba a saba ba yanzu malam sai ce ko ma ya rumu ala a farin mai to akwai abin da kuma duk kusancinka da mamaci in ya rasu kai hakan a kai shi kai haram ka sa a ma'azu shi ne malin kuma zai lissafa mana yanzu an gane ku malin ce da kadi harrama rasulullah sallallahu umuran Ya ce tabbas hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haramta wasu al'amura masu yawa ah kana wala yazalu ba'd an-nas yartakibunaha wanda waɗannan abubuwan sun kasance a da kuma har yau akwai wasu daga cikin mutane da suke aikata waɗannan ila ma ta lahum mayyitun idan wani ya mutu musu har yanzu akwai da suke wannan aiki fa yajibu ma'rifatuha lijtinabiha malike da wannan dalili ya zama wajibi a san waɗannan abubuwan da haramun ne amma har yanzu akwai da suke aikatawa ya zama wajibi a san su saboda a nisance su yace fala budda min bayaniha babu makawa dole ayi bayanin waɗannan abubuwan abu na farko daga cikin abubuwan da ya zama haramun akan makusantan mamaci maliki anniyahatu shine kururuwa Anniyaha niyaha a yaren larabci suka ce huwa amrun za'idun alal bukari shine abu wanda ya zama ƙari kan kuka maka ce kuka shine mutum ya zubda hawaye ku ne yana iya kaiwa zuwa ga ajiyan zuciya ha to sai mutum yana kuka sai kuma ya fara wayyo Allah ha yanzu sunan shi anniya wannan ba kuka bane wannan wannan ba ba kiran shi albuka'u a Hausa ma sunan shi kururuwa ba kukawa an gane ku yau to wannan kururuwan haramun haramun ne Allah madaukakin sarki bai yadda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana fada akan akan haka malaki wa fiha ahadithun kathiratun akan haramcin kururuwa akwai hadisai masu yawa hadisai yawa wanda malam zai sa mana kaɗan daga cikin waɗannan waɗannan hadisan malaki hadisi na farko fadin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin da cikin sai muslim da uh, littafin imamul bai haƙi hadisin abu malik al-ash'ari yace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace arba'un fi ummati min amril jahiliya yace akwai wasu al'amura guda hudu yana nan cikin al'ummata akwai waɗanda suke aikatawa a cikin al'ummata amma kuma al'amari ne na 'yan jahiliya ba na masu imani ba la ya yatrukunahunna da yawa daga cikin al'umma ta ba za su iya bari amma kuma sani cewa sabon Allah ne yadda na farko alfaqru bil ahsab alfahari da matsayi mutum saboda wani matsayi da ya taka a rayuwa sai zai wani alfahari yana fariya yana kaskanta duk wani wanda bai kai wannan matsayin manzala su lasa ce wannan ɗabi'a ce ta jahiliya in kana da wannan ɗabi'a to kasancewa har yanzu kai kana cikin jahiliya ke cewa ta'anu fil ansab da kuma zagin mutum sukan mutum sanadiyyar dangantakansa ka zagi mutum sau da dangantakansa ko sau da yaransa ko sau da ƙabilansa ko sau da garin shi ko sau da yanayin iyayen shi ai ba ruwan iyayen shi da shi ai ko Allah yana yanayin shi daban ko kuma Allah zai bincike shi ne daban nan ko dan ya zama bahaushe misali to me laifi shi dan ya zama bahaushe dan ya zama bai rabe me laifi shi dan ya zama bai rabe kai wa ya ce maka hausanka ya fi yarbanci misali ta to wannan ɗabi'a ce ta jahiliya da Allah dube shi kaza kawai dan kaza kawai ko ko ji mutum ma yanke ce akwai mutumin kirki a gari kaza kuwa hmm? sai yake gaba ɗaya mutanen garin ba mutane ko kabilan gaba ɗaya yana faruwa kaji an ce wai wai ban yadda wani wani dana yayi aure da kabila kaza ba gaba ɗaya ya shafe kabilan ba wa maki kuma kila wanda za shiga aljanna daga kabilan sun fi yan kabilan shi yawa ko ba haka bane kaga wannan duka kusuri da wannan ɗabi'a ce ta jahiliya duk wanda ke da wannan ɗabi'a ya sani cewa na rayuwa ne a jahiliya ba a rayuwar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam wal istisqa'u bin nujum da kuma neman shayar da ruwan sama da taurari yana ɗabi'a ce ta jahiliya wadda akwai a yana cikin abunan na masu duba duba taurari da neman shayarwa da taurari sai ce wani ya hatu da kuma kururuwa lokacin mutuwa wa kala sai manzan Allah salasa ya ce annadi hatu ya ce mata masu kururuwa idza lam tatub qabla mautiha idan har bata tuba ba kafin ta mutu wacce in mutuwa ta yi ta kururuwa to in bata tuba ba kafin ta mutu tuqamu yawmal qiyamati wa alaiha sirbalun to za ta tashi a ranar tashin alƙiyama a tare da ita tana sanye da sirbal wani tufafi ne min qatran na narkakken dalma na wuta wa dir'un min jar kuma za a tsora mata wani riga a saman wannan shi ma na wuta wuta uku kenan ku ga shi tana cikin wutan ga wani tufafi har kala biyu duka na na wuta manzo Allah ce duk me wannan dabi'a ta kururuwan ai mutuwan in ba ta tuwa ba to ta taru da wannan azaban ran tashin alƙiyama Allah ka kare malaki hadisi na biyu hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu malaki imam muslim da imam bulhaqi da wasu surori annabi sallallahu alaihi wasallam yace isnani bin nasi huma bihim kufrun yace wasu dabi'u guda biyu a cikin mutane wannan duk wanda aka samu wannan dabi'an tare da shi yana da wani nau'i na kafirci tare da shi yace at-ta'nu fil nasabi wal niyahatu 'ala al-mayyit soke sukan mutum sanadiyyar dangantakarsa da kuma kururuwa akan mamaci yana daga cikin ɗabi'unka shine sukan mutum dan dangantakarsa dan ƙabilansa, dan yarensa dan garinsa kawai yasa ka tsane shi yasa kake zage shi da wannan a wanzu Allah sallallahu ya ce to kana da nau'i daga cikin ɗabi'u na kafirai haka kuma kururuwa akan mamaci ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u na kafirai inji annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba da yake hadisi na uku a kan a wannan babin hadisin sahabi abu huraira ba da yake ibn hibban da imam al-hakim Allah ya ji kansu sun fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lamma mata ibrahim ibn rasulillah sallallahu alaihi wasallam ce lokacin da ibrahim dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu mun karanta bangare na wannan kisan a baya ko au yace saha usama bin zaid sai usama bin zaid sai kuru ya kara fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laisa hada minni yace wannan ba shi tare da ni tun me wannan kururuwan in an yi rasuwa ba shi tare da ni in inji manzon Allah ka san wane ne usama a wajen manzan Allah ya ka san matsayin usama a wajen manzan Allah ake ce mishi hibbi rasulillah ibnu hibbi rasulillah ta ke shi kenan masoyin manzan Allah dan masoyin manzan Allah amma yayi kururuwa manzan Allah ce ba shi tare da ni to na ga kai ya sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa laysa li haqqun yace duk wani wanda zai yi kururuwa sanadiyyar mutuwa bai da haƙƙin haka bai da dalilin yin haka ba wani wanda yake da dalilin yin kururuwa in an yi mutuwa haka manzo laisa li sa'ihin haqqun mai kururuwan nan bai da dalili ba shi da wani dalili manzo Allah ce al qalbu yahzun wal aynu tadma wala wala yubghidu rabb yace dole zuciya za ta shiga cikin damuwa idanu za su zubar da hawaye amma ba za mu taɓa fusatar da ubangijinmu sallallahu alaihi wa alihi haka wannan baya ba shi yake nuna cewa baka damu ba dan baka yi kururuwa ba wasu na ganin in ba yi kururuwan ba kaman baka nuna damuwanka akan wannan bawan Allah da da karasa ba a wannan kuskure ne yasa a wasu a wasu a wasu gurare har akwai masu kukan mutuwa na haya akwai masu kukan mutuwa na haya za ana daukan su haya za zo su yi kuka iya iya kudinka iya iya irin kururuwan da za a yi wai in ba yi kururuwan ba kaman kaman za a ce wanda ya rasu bai da gata za zo su yi tattuma su yi tsalle su zuba a ƙasa suna lissafin su eh ke sa za ga larabawa suna da wata karin magana suke cewa laisa fi sakala kal mustajara sai ce ai mai kukan da aka ɗauke shi na haya kukan shi ba iri ɗaya bane da wanda shi ne abin ya shafe shi duk yadda ya kai da kururuwa in kaga wanda ke cikin damuwa la za ka gani kasan wani lokaci kuka ma yana kuka ma alama ce nuna cewa damuwan bai yi girma ba ko ba haka wani amma akwai damuwan da in ya kai damuwa to ke sa za ga wani ma sai a so mutum wanda ya zubar da hawayen so da rashin zubar da hawayen bala'i ne kowa ba haka wani wani kowace sai dai ka zuciya ta tsinke kowa ya bani Allah ya sa gani to wannan shine hadisi na uku da malam ya kawo za mu karanta hadisi na hudu sai mu dasa aya sai mu tashi gama ta gama Allah ya hadisi na hudu hadisin ummu atiya al-ansariya Allah ya kare da a gare ta hadisi na sai bukhari da muslim da littafin imamu bayhaqi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ما أم أبية تشي أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح أم أبية تشي لو كتن مكزوزا mu matan مدينة daga cikin sharadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gindaya mana na musulunta shine Allah na nuha cewa ba za mu rinka kururuwa lallai abu ne mai girma sharadi na musulunta ma da manzon Allah ya yadda su musulunta dole sai sun yadda wannan dabi'an da suke da shi na jahiliyyar na kururuwa sanadiyar musiba ba za ku yi ba kun yadda eh tukun ku musulunta yace fa ma waffat minna imra'atun tace amma abun bakin ciki tace ita asalinta ta san wata mata da ta cika wannan alƙawarin ba ha illa khamsun sai mutum biyar tace ummu sulaim wanda matan abu talha da muka ga kissan ta ku dazu wa ummul ala wa ibnatu abi sabra da kuma ‘yar abu sabara ko wa mura'atu mu'az da ko matan mu'azu bin jabal ta ce a saninta waɗannan su ne waɗanda a saninta suka cika wannan wannan na wannan alkawarin da suka ɗauka da wajen manzan Allah sallallahu alaihi za ga an sa wa mura'atu abi sabara imra'atu mu'az aw ibnatu abi sabara wa mura'atu mu'az shi wannan mai wannan ruwayan yayi shifta ne amma ruwayan da ya tabbata ibnatu abu samura daban imra'atu mu'az daban so da shi mu'az bin jabal ya aure yar abu sabara an gane ku shine shi mai ruwayar farko ya shakkan matan mu'az din ita ce ake magana ko kuma wata yar abu sabara ce daban da ko matan mu'az amma ingantaccen ruwaya shine wata yar abu sabaran ce daban da ko matan mu'az ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu to kaga wannan hadisin shi ma yana ƙara nuna mana girman anniyaha din cewa manzo Allah kaga har ya sanya musu sharadi daga cikin sharda na ya musu mubaya'a ya yadda da musulunta su cewa ba za su daina wannan kururuwa to kaga yin shi ba karamin kuskure bane Allah madaukakin sarki ya sa mu gyara insha Allah ta'ala kuma na fada nan zamu dasa ayan Allah madaukakin sarki hada mu zama ta gaba sai mu karasa wannan fasali din insha Allah mun samu dama abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada kai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira na'am اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله